الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا واشرف المسلمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسنة إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقدة من لساني السلام عليكم ورحمه الله أجيب من مدى من آية أفرسان آية كسب عند الدين من سورة من البركة سورة الأعراف سمعه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا إليه يكن لم تكن صوتا آية كسب عند الدين Kafin haka akwai babu an shafa gaskiya guda ɗaya da kuma roƙo guda ɗaya. Babu an shafa gaskiya guda ido wani bayan suna da rubutu an sa yake bayarwa ga mata wanda ya rubutu na kwanakin baya kwana biyu ko uku wanda yake cewa menene dalilin da za mu yi karatu matasa ne ko samari ne ba wancan lokacin mun ba ka an gani kenan wanda kamera ta iya farko wato mutanen da ke cikin masallacin nan wanda da su suke kaya su kuma hudu su ne cikin biyar madadin masu suna waje da ma'aikata amma galibi su suke ta zuwa da wuri wannan shi ne dalili sannan ya ba su kan wannan gani rawa matasa ne haka ne galibin mabiya dan ka duba Anas bin Malik Sama ibn Zayd Abdullah dan Umar masa dukkan su zaɓi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ma dole sana bal hatta dole al'asirin waɗansu su su shekaru talatin waɗansu su su shekaru ashirin ba sun da aka gobar mai ya wani abu da mutane ne su zan karo karatu a birnin kartu na ce a kai na masallacin amma ni ya fi kowanne na an kai ne kuma na dubu abin da na ji ya hafa shi tsawon karfi biyu uku hudu biyu sai na ga galibi da shi tsofaffi irin ma'aikaci da su ne waɗansu su ma ba sa iya tashi a kan su da suke sallah galibin matasa suna daga waje waɗansu su ma a makarantu da su ne su ke hakikanin gaskiya tusa na asiri namu ya kuma fito da shi da babu yadda mu idan ka je wajen mu za ka samu sahu har zuwa na bakwai don matasa duk ƴan ƙasar da shekaru talatin wanda ke nuna za a ci amari amma ko na ku su rufe su rufe su rufe su ne a matsayin abin da zai suka mutu ba su da halibu ko ba su da kaga hakikanin gaskiya wannan sahabbacin islamiyya mai faranta rai da matasa sun zo sun yi uwa da makarfi addini sun zama ɗan gaba dai gaba ne wannan kuma yake cewa dan Allah ya uwa du'a saboda motar sa da kwaci ko aka yaudare shi da raba shi da ita kwanaki biyu ko ke baya aka yaudare shi aka bashi wani abu ya gujar da shi aka ɗauke motar aka jikinsa bai dawo daidai ba inda ne da za a bashi kila sama daidai kan adam ya kuma bai kamata kan adam ya muna fatan ubangiji ya bayar masa da abin da ya faru su kuma wancan Allah ya barka su kuma waɗannan barayi biye su Allah ya fallasa su Allah tona asiri aya ta saba'in kuma daidai kan gaba da akan kisar annabi salihu alaihi iya mun faru da kisar sannan kuma abin kisar annabi hud magana ta karshe da muka karanta مثلا قال قد وقع عليكم من ربكم رزق وغضب أدوات ما إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل وتدق لنت داعية أبا بن كوكو كرتا بن ان الرنب وبين تعالى في سكة وهي كوهد أكيفا إني معكم من المنتظرين وبين تعالى في سنة da su sun bayan kafirai waɗanda ba su ba su kuma sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله

رب أليم ونجلس وإلى ثمود أصحاب جزوى قبيلة ثمود من طول دوانك النبي صلى da عليه وسلم أما تقول da ta جتا تقول موسى لتاقوا أبنجي shi kuma lokacin da yake kawo yace ya kaumi ya kaumi Ko u'budu allaha ma lakum min ilahin ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ku da abin bauta sai ku da dinkin wanda za a kira da nufin ya kawo amfani ko ya kai kula da ake jin tsoronta ba suna ba to bai danganta ba duk wani wanda za a bauta wa ba Allah ba ba a ya danganta Ni ne ma'anar ma ya ne kad ja hakika jiya ta zo muku daga wurin ku gani a matsayin manzo ina karanta muku Allah ya lakum aya wannan kuma zuwa Allah ce zama aya a gare mu'ujiza domin sun yi sun kawo dangin mu'ujiza wanda ne su gaskata shi manzo ne ya roƙi ubangiji wa ta'ala aka turo wannan taguwa da ya zo da Allah lakum aya في أرض الله تقوموا تتي أتي تمر الله ولا تمسوها بسوء za ku shafe ta hanyar cutarwa wa ya akuda kun azabun alimin azaba mai radadi ta shafe dan har ko ce za ku shafe ta ta hanyar da ita ko kokarin kake wanda shine abin da yake واذكروا إذ جعلكم خلفاء من في الأرض يتخذوا من سهولها قصورا وتنحتون وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تحسروا في الأرض مفسدين واذكروا إذ جعلكم خلفاء mutumin ni'imar Allah a gare ku lokacin da ya mai ku kuka zanto mamaya Wasu halifofi min da ahli bayan shuɗewar adawa bayan ubangiji ta'ala ya hallaka su ya dammara su kun san labarin ku kuma sai ya aza ku a bankasa kasa idan masu cin gadon ku ko su, ko halifofin wa bawwa'akum fil ardi yatubuna tafi a cikin kasa wato ya zaunan da ku a cikin kasa bawwa'akum fi'lin da ke kasar mafawalan bihi guda biyu bawwa'a kun zai ce mafawalan bihi al-awwal mafawalan bihi al-thani ana kaddara abin nufi wa bawwa'akum fil ardi manazila ya samar muku wuraren zama wuraren sauka masauki a cikin kasa domin gida ko na sanda sunan masauki tunda ba da goma mutum zai ba daidai da bako idan an kai shi masauki da goma ba zai je koma garin tattasudun min suhuliha qusuran a cikin kowane sati na ƙasa, kuka riki qusuran manyan manyan gidaje wa tansutuna da buyutan kuma kuna tsaka duwatsu ku yi gidaje lafazin qusur dabin na alƙasar. Alƙasar shi ne babban gida da kamar gida na sarauta ana kiransa ƙasar. amma gida na talaka ba a kiransa qasr dan zai zama ƙasar. gidan da shi da shi kaɗai ya kunshi gidaje a cikinsa ko dai gida na farauta ko gida na gwamnati ko gida na wani jawurtaccen asali wani in ka shiga gidan gidaje ne kaya biyu uku hudu biyar sama da haka wanda shi ne za a ce maka kafa ga kasuwar katanga ta zagaye ga kasuwar kofa ko kasuwar to amma idan ka ɗan ce bai wato gida kenan wanda shi ne naka irin nawa irin naki irin naka bai gida suna ba za mu ubangiji ta ala ya yi suna yin mulki gida suna yin matsakaita suna yin kanana wato suna yi gwargwadon sha'awa gwargwadon bukata gwargwadon yadda aka so a gida إن تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال Allah. فاذكروا آلاء الله وتنا لإمومين ألا a ولا تعطوا في الأرض مفسدين كان في a bankasa هنا masu تفسد da su ta hanyar saka na ta hanyar yin karanci da dokokinsa قال الملأ الذين استكبروا الذين لمن آمن منهم أن صالحا تعلمون أن صالحا مرسل من قالوا كنا بما أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا كنا بالذي آمنوا kafirun abin da na farko ya ba su labarin shi manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ɗaya daga cikin muhimmin abin da ya zo da shi bautar Allah shi ibada a gare shi ba tare da an hada shi da wani ba Allah malakum min ilahin ghayru sannan kuma ya zo musu da hujja a cikin karantawa domin kowane annabi da ya zo a ban kasa yana da littafin tattalin annabawan Allah ya mana bayanin littafi kamar littafin at-taura na annabi Musa alaihi salam injila na annabi Isa da alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma sai dai mu imani da littafin nasu a jumlace dan ba mu san sunayen su ba ba a yi bayanin sunan littafin annabi sallallahu kamar da ba a yi bayanin sunan littafin da aka wa annabi Nuhu ba haka kuma ba a yi bayanin sunan littafin da aka wa annabi Shu'aibu ko annabi Hud ba amma mun yi su suna da littafai don a dullace ubangiji ta ala ya ce suna da littafai cikin fadin sa kana nan wahida wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba anzala ma'ahum ya saukar tare da su annabawa din mun saukar tare da su al-kitaba wato littattafai a nan kalmar littafi sai ce amma alif da lam da تستغرق جميع الكتب المنزلة من السماء تأخذ كل الكتاب التي توصل السماء وأنزل معهم الكتاب بالهدي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه da haka lalle waɗannan annabawa dukkanin su suna da littafi amma me ya sun littafi su ba mu sani ba ni ban sani ba kai ma ba za ka sani ba shi ma bai sani ba domin Allah bai bayyana ba ta fuskar wahayi ya so mu yi imani da su ne a jumlace waɗanda ya so mu sani ya bayyana sunan littafin A taura ko linjila ko zabura ko alqur'ani an bayyana su kowa ya ji sai na dawo da zabura inna anzalna tawrata udan hudan wa nur game da annabi Isa wa atainahu al-injila alqur'ani kuma ga sanan gurin ya mai su ko alqur'an ko alfurqan ko alkitab duk sunan sa ya mai da haka wannan Allah ya so mu sani amma waɗannan su ke mutum ta annabi ja'akum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga wajen ubangiji littafin da aka saukar a kai sannan kuma ga mu'jiza da koyo amfanin littafi shari'a amfanin mu'jiza don mutar da hankalin mai hankali jamfar da tunanin mai tunani domin idan aka yi abin da ya gagari ba zai iya kwaikwayon ba lalle zai gane cewa wannan nabiyyu mai aljanu min qibalillahi azza wa jalla annabi da ake karfafa shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka babu abin da ya rubuce shi Allah ma shi to wannan shi ne hikimar baya da ne shi mu da sa sai zanto cewa dabba aka bai sabuwa hadi na ta kullaha shirku wala kun shirku yawmin ma'lum wato tabuwa ko sama kan rakumi lokacin da suka roƙi a baki sai aka baki aka ce to amma tun da kun ka roƙa wa kanku akwai ka'idar zama da ita ita wani tabuwa duk ranar da ta zo rijiya za ta taruwa ruwa to za su ne ruwan rijiya ne gaba ɗaya ko kuma wasu gari sai zan to ranar shan ku ta bar mu yau ranar shan ta gobe ranar shan ku a ranar shan ya ku ɗebi san yau da na gobe dan gobe in ta zo gaba ɗaya za ta ce hadihi naqatul laha sirbun wa lakum sirbu yawm ma'lum amma hadisi ya tabbata kuma da ni a madadin wannan rana ɗaya da ba ta samun ruwan jada sai aka musanya musu da wadataccen nono da raƙumar za ta rinka bayarwa wannan hadisi na sahihi duk da waɗansu yi ƙoƙarin da yi sahihi wadataccen nono da raƙumar za ta bayar wanda zai wadaci gari guda dan wannan yana cikin mu'jiza ta dan dan da ba da nono sun shawo me amfanin mu'jiza zuwa har kawai da kuma sun cikin yin ruwa kuma bata bayar da wani abu a madadin sa ba wato kamalar mu'jizar shi ne zan to akwai wani abu da zai biyo baya hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum yawmin ma'lum wa lakum shirbu shirbu yawmin ma'lum wa lakum fiha wato kar ku tafe ta da wuta da wani abu na cutarwa kar ku ce za ku taba ta kuku kokarin kuku to kamar yadda aka bayyana a nan duk bayan ya riga ya gama bayani me ya faru qala al mala'u alladhina istakbaru min sai al mala'u masu fada a ji cikin waɗanda suke girman kai daga cikin mutanensa sai suka ce lillazina tudhifu ga waɗanda suke masu rauni talakawa liman amana min musamman ga wanda suke imani cikin su tara suka da su a ta'lamuna anna salihan yanzu ku kuna da masaniyar cewa annabi salihu manzo ne daga wajen ubangiji kun yadda kun aminta da haka yanzu duk bayanan nan da ya kun gaskata haka mala'u suka tara mabiya suke tambaye kanu talakawan nan masu imanin nan sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun lalle mu kam game da abin da aka turo su da shi yi imani mun sallama mun sakankance ko shakka babu cewa shi manzo ne daga wajen ubangi qala alladhina istakbaru waɗanda suke da girman kai din ko sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kam dangane da abin nan da kuka ce kun yi imani da shi mun kam mun mujire ba mu yarda ba ba mu yarda da shi a matsayin manzo ba tare da cewa dan asali ne a cikin su da kansu ma suna shawara a kansu mayar da shi shugaba a cikin su kafin yayi awar annabta ko kafin a turo shi zo manzo suna tunanin inda za a ce ku zaɓo shugaba a cikin su za su yi idan sun yadda da sa sun yadda da shugabancinsa sun yadda da siffofin kamala da cancanta irin da wannan yana daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala annabawa sun kafin annabta ubangiji subhanahu wa ta'ala na ba su siffofi na kamala to sai zanto cewa idan aka zo musu da wahayi wato sai zan to tarihi ne na abin da Allah ya halitta su a kai na haske na fitra allati lam tatalaffaq fitrar da bata gurbatu ba ba, ta lalace ba sai ta hadu da haske na wa sai zan to nurun ala haske kan haske sai su kowa kamala su kowa sun santa ne su zama mutanen da za a bi dan haka suke ce masa قد كنت يا صالح قد كنت فينا مردوا قبل هذا da kai kana cikin wanda ake wato tsawon fata cewa kila a ta kake gaba kila a ba ta sarauta kila a ce dukun ku ce ne kaza ce ne kaza kabla hada kafin fa ka kai wannan awar ta amma yanzu da kai baka tantance ba kaji wai wannan da'awar ita ce ta kwace tantance na shugabanci kafin da da'awar ya tantance ya zama shugabanci saboda haka mana uku ta ce inna bil ladzi amantum bihi kafirun mu kan dangane da abin da kuka imani da shi ku mu ne mu kan mu yadda ba mun kafirce ba mu amince da shi ba وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين me ya faru ka akarun naqata shi ta ga abin da kawai ne su soke wannan taguwar su kace ta lafazin al'akaru a ala yana nufin datsa abu da raba shi gida biyu sannan al'akaru yana nufin yiwa abu rauni ta yadda jini zai zuba da haka soke taguwa ake kiran shi suna al'akaru fa akarun naqata sai suka soke ita wannan taguwa wajen kokarin kace ta wa atau an amra rabbi suka yi girman kai wajen rashin jin umarnin ubangiji akan ce ata ya ati utuwan wato utuwan kabira ana nufin istakbara yastakbiru istikbaran wato girman kai wa an amra rabbika wa qalu ya salihu ya kai salihu in kina la ta'iduna dawo mana abinda da kake da awon zai same mu mana na azaba din in kunta min al-mursalina inda da kake kai manzo ne kawo mana ubangiji da ala ce fa akhadhatu murjafat nan ta take sai wata irin girgizar kasa ta kama lafazin ar-rajfa kenan al-harakatu ma as-sawt idan an ce ar-rajfa mu girgiza tare da sauti mai rubuji wanda ke tayar da hankalin mutum fa asbahu sai suka waye gari fi darihim a cikin gidajensu jasimina suna matattu a gurfane akan gwiwoyinsu shine ma'anar jasimina fatawalla anhum yuju ya baya yana kallon su wa qala ya qaumi ya qum kanina laqad ablagtukum risalata rabbi hakika na isar muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha matuka gaya walakin la tusifuna nasihin sai dai ku ba kwa san masu nasiha ba kwa san masu faɗin gaskiya da haka kuka bijire ga irin ta nan wanda ya kidi aikin ba zai kidi ba wato kenan abin da yake faɗawa gawa wajen su kenan bayan sun riga sun a nan haka ubangiji ta ala aqarun naqata kai ka ce su duka suka yi taron dangi suka soke taguwa ya ai gari guda ba za su yi taron dangi akan rakumi guda ba ila ina za ka samu wurin suka yanzu ko nan cikin masallacin aka bai kowa maki aka kai mutsiri raƙumi guda ko taguwa guda ai wani kan makin sa ba zai samu inda zai shiga amma sai Allah ya dingina aikin zuwa gare su bayan cewa mutum ɗaya ne ne daga cikin wana da sahibahum fa ta'afa fa akar wato kenan mutum ɗaya ne daga cikin shine sahibahum fa ta'afa in karɓi maki fa akara wato sai soke ka wato sai kowa da kirki idan ba aka asfafa yayin da mafi rashin arzikin cikin su mafi rashin mutuncin cikin kabilar samudawa gaba daya ya zabura fa qala lahum rasulullahi la takallahi wa tuqiyaha annabin Allah na zamanin manzon Allah a zamanin su shine annabi salihu alaihi salam yake su na takallahi abin nufi in zaru la takallahi ku kiyaye shagowar ubangiji ku kiyaye ta wa tuqiyaha ku kiyaye ranar kanta tunda dai an ce ku ja yau gobe ku sha to ku kiyaye ranar shan kar ku hana ta sannan ku kiyaye ta kar ku mata adan amma ba ka kallu ba ka domin ko ko ba su suka tsare ta ki kallu suka wata ta sauke ta ma'ana suka yi umarni ga wancan mutum tsaye ya sauke ta to yanzu dan mutum tsaye ya yi aiki dukkan mutane sun yarda to dukkan su sun yi aiki. su kaga gaba ɗayan garin sun yarda da abin da ya yi sai Allah ya dingina aiki ya ce fa aqaru kuka soke tare da cewa wato shi kaɗai ne so shi Yana fata mu wannan ta sa malamai sai ta fito da akai cewa a cikin inda mutum biyar sai da bakwai za su taru su yi taron dangi akan a kashe wani suka zo su tara suka taimaka aka ɗaure ko suka bayar da dama aka ɗaure shi suka zare ido ɗaya daga cikin su ya kashe shi to su duka goma za a kashe sun yi tarayya a kan jinin dan da sun tarayya a kan jinin ba za su yi kokarin kubutar da shi tun da su kubutar da shi ba kenan sun tarayya kan jinansa wato kenan za a tafi su duka akan wannan rai guda daya saboda sun yi tarayya a kansa haka Umar ɗan Khattab yi lokacin da wasu mutane goma suka taron dangi so kashe mutum daya ya zo ce to aka ce su wadan suka ce ya za a kashe mutum goma a madadin daya yace wallahi law tamala'a alaihi ahlu san'an ahlu san'a la qataltuhum jami'an inda mutanen birnin sana'a gaba daya a kasar Yemen za su yi taron dangi su suke rai daya wani kuma za su fi su ta ba mu zan a tsare ran mutum kun ga hikimar shari'ar musulunci shi ne inda a ce sai in mutum sai ya kashe daya za a kashe amma mutum biyu in sun kashe daya za a ce a'a to ai babu kafu ba mu kafa wato nan ba a sami daidaituwa ba babu equality tsakanin ɗaya su bi dan me za a kashe to inda a ce haka za a ce idan wanda yake gaba da wani ya san in zai kashe shi da za a kashe sai zai raba goron da ya ga waɗansu sai da yake mutum biyu sai aka sai aka ce wanda kake da ma gobe su da yake ka da wani sai ka tsaya sai a ji a kace to kaga anan mun sai ban to rayukan mutane ba su tsaro ba su tsaro da rayukan mutane amma idan mutum sai ya san ya kace za a kace mutum biyu sun yi taron dangi sun kace da za a tafi. mutum goma sun yi taron dangi sun kace da za a tafi. wannan sai bayi zuwa ga rayuwar kowa ta samu tsaro ta samu kariya yadda ba za a zo a yi da annabi ya kace wani ina ba zan fahimta wannan hikimar ta fito cikin wannan ka'ida ko wannan doka da addinin musulunci fa aqaru naqata wa atau an amr rabbihim wa qalu ya salih bina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin fa akhadathum ar-rajfa ana haka Allah yake ar-rajfa na ce muku shine tsawa a kada a da girgizar kasa ko girgizar kasa a da sauti mai tsara ne ar-rajfa amma a wani wurin ubangiji ta yi cewa yi wa akhadha allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasmin ka annam yagnaw biha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan min samud wa dinan akhadha allazina zalamu sayha ya aka ce an halakar da su ne da sayha lafazin sayha na nufin tsawa sai waɗansu malamai suka ce guda biyan aka haɗa musu mala'ika aka turo yi tsawa lokacin da ya tsawa suka firgita tun daga tsawon daga sama yake ba za su yi tsammanin a kasa za a samu tsira ba mai kasa kuma sai girgiza kaga ta sama ba tsira kuma ta kasa nan kasa ga kasa tana girgiza sama kuma ga mala'ika ina mutum zai girgiza daga nan gudun cikin nan suka zanto asaran ba da kabar suka zama tarihi suka zanto labari kabaran ba da asar suka zanto labari bayan koda a sosa ba kasa ana gari asbahu biyar diyarikum biyar shi kuma sai juya baya yana cewa ya kaumi to anan me ya amfani da kira su ya kaumi da kada abla kuma salata ya ku mutane na hakika na fitar muku da sakon ubangiji na yau su za su mutu a lokacin sai malamai suka ce hikimar fata haka a nan gurin yana da alaka da kila yana da alaka da hikimar irin wannan magana da manzon Allah ya yi a lokacin yakin badar bayan an karkace yawa daga cikin kurashawa aka ɗauki manya-manyan shugabannin kurashawa da suka fi kowaɗanne taurin kai aka jeba su a cikin wata tsohuwar rijiya da ke filin badar manzo Allah ya kwana uku a wajen yana godiya ga ubangiji a ranar na uku da zai tafi daga cikin kwana uku suna gawa a cikin rijiya sannan ya hau kan taguwarsa kamar zai tafi sai dai bakin rijiyar ya tsaya yi ya mutu ba ibn rabi'a ya kai ba ibn rabi'a yana kira sai ba ɗaya kowa da sunan shi da sunan mahaifinsa shin abin da na faɗa muku kun ce haka ne ko kuma kun samu labari ya sha bamban da wanda na faɗa kuma dan ka sabe kan da yake ya kike magana da gawawaki yau kwana uku da mutuwa suna cikin tsohuwar rijiya ina za su ji ka sai ce wallahi sai umar ba ka fi su jin abin da nake ciki bayyana su abin nufi a wannan lokacin za a kawo musu wannan kalma daga bakin manzon Allah dan ta kona musu rai yanzu to nau'i ne daga cikin nau'ikan azaba من ما كاك أوجدك من ما ما مجد من تنبيه من هكذا رجل الزاد بيكي كوا أكبر أكبر أكبر رسول الله لما قضقناهم كباكبة الصديد ألم تجد كلامي كان حكم وأمر الله يأخذ بالقلوب وما نقص ولو نقصوا لقالوا تذكر wa kun fa za amrin mutum ana tsaya a wajen yana kiran su babban murya yana kiran su da sunayen alamu ta jibi salamu ta na hakan sun bukuta da suna da ya zama gaske wa amrun lahi ya a lokacin yana tare da su yake ba ba su samu magana ba sun ji amma ba ikon su magana walau na taqulu qalu inda sun yi magana da abin da za su ce shine sadaka kai da siya ko kun ta za amrul mutum ba ma sallamar da gaba ɗaya daidai su ba ta inda sun yi magana da haka za su ce amma sun yi da Allah bai ba su yi mutum magana haka sun yi da shi kenan makamancin wancan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wa gawawwakin Quraishawa lokacin da ya aka yi Badar makamancin sabu da annabi Salihu alaihi sallam ya faɗa wa mutanen sa nan bayan sun mutu ma'ana ubangiji na zai dawo da ranku don su kunyata su wannan kalmar da gabatarsa لقد أبلغتكم rabbi wa ونصحت لكم ولكن la تحبون الناس kamar yadda na faɗa a jiya kan kisar annabi wato eh, nuhu da kisar annabi hudu alaihi salam haka ita ma kisar annabi salihu kusan da suke suke juna kin juna suke waɗannan kisoshi guda biyar annabi nuhu alaihi salam bayan kasance annabi hudu da adawa bayan ka sai tsaye annabi salihu wato ainihin da dawa. daga nan sai annabi lutu da zamu shiga yanzu daga nan sai annabi shu'aibu haka suke a jere a nan a cikin suratu al-a'raf haka ubangiji ya jera su a cikin suratu hud haka ubangiji ya jera su a cikin suratu su'ara haka aka jera wani kaso daga cikin su a cikin suratul mu'minun kada abla al-mu'minun haka aka ambace su kuma a cikin suratul kamar a ambaci wannan a ambaci wannan sai dai kowanne wuri akwai wani abin da babu shi a wani wurin waɗansu kalmomi ko a ƙara ko a rage ko ƙarin bayani ko wani a makamancin haka amma dai balaga sun sa alƙur'ani da kararun kisa maimaita kisoshi musamman kisa wanda suke fice da wa'azi alƙur'ani yana maimaita ka labarin annabi adamu alaihi salam da iblis an maimaita shi suratul baqara suratul a'raf suratul taha waɗansu wuraren ma'ana an maimaita shi saboda hikimar da take kamar da waɗannan cikin waɗannan annabawa an maimaita su saboda hikimar da suke ciki kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka ambaci alqur'ani da suna almasani abin da yake maimaita ababu abu ko abin da ake maimaita abubuwa ta a cikin sa wannan mun gama kenan da kisar annabi zalihu a take take mai da zuwa nan gurin sai kuma wato kisar annabi Allah ya ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون آه، بل أنتم أنتم قوم مسرفون ubangiji ce wa lutan mun turo annabi lutu alaihi salam ko kuma ta ambaci kissar annabi lut alaihi salam in qala li qaumihi lokacin da yake da mutanansa ata'tuna al-fahisha yanzu ko raka da kema wata alfasha ma sabaqakum ahadin min al ba wani halittu da yanzu ya dace ku rika yin aikin da ba wanda ya taɓa yin jiran sa malamin su kuke da wannan ake kafa hujja akan cewa ba a taɓa samu a tarihi namiji ke nemi namiji ba sai daga kan waɗannan mutane da aka kira annabi Nuhu zuwa ba. kafin su ba a fara yin wannan ba a ka shi yasa Allah ce ma kun bi min ahadin min al-alamin ba wani halitta da ya riga yake ko kuka kago wannan ko kuka farar da wannan mugunyar ne innakum lata'tuna ar-rijala lalle ku kuna zakki wa mazaje hawatan min duni nisa dan sha'awa kadai min duni nisa ba ku da mata bal antum qaumun mutrifun lalle ku mutane ne masu sanin iyaka labadan da atuna rijala kuna zakki wa mazaje hawatan dan sha'awa kadai wannan abin zargi ne abin nufi duk da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗa namiji ya zaki wa mace wanda a ciki akwai sha'awa amma ba a son ya zanto manufarka ita ce sha'awa ya zanto bayan sha'awa manufarka rayar da shari'a ta ainihin sunnar annabawa ya zanto manufarka samun zurriya ba saliha zuriya ta gari zan zanto kana cikin masu cewa hablu min zuriya zurriyatan tayyiba ta yi du'a sai ya zanto a cikin wannan akwai abubuwa guda uku na farko biyan bukatar sha'awarka sannan na biyu samun zuriya ta gari sannan na uku rayar da sunnar annabawa to idan ya zanto cewa ba ruwanka da komai sai ka aya kadai to me bambanci tsakaninka da dabba ita ma sha'awar ce kadai rago baya jin sunna yake rayawa haka taure dan abuya baya jin sunna yake rayawa ba abin da shafe shi sha'awa tsantsa to kai ma ya zanto sha'awa zalla kadai ka zama abin da zargi kenan wato wannan yake sa kenan sai ka sanya manufofi da dama lokacin da lokacin da za yi aure akwai manufofi wanda musulunci ya ajiye dan su ake yin aure daga ciki ya da zuriya daga ciki ra'a sunnar annabi daga ciki ka kai na daga fadawa cikin zura daga ciki kaza kaza kaza abubuwa da dama kullu zumunci tsakanin gidaje guda biyu wanda ba dan aure ba kila da ba a san juna ba ba dan aure ba wanda ba zai shiga cikin gidan ba amma cikin da ya auro ya a gidan sai a ganki ya ya fi gidan ba a inkarin mai ya kawo ka an ga akwai abin mai ya kawo ki Sai kama yar gidansu je gidansu ba a cewa ta raina sai ko a zuwa a yi yar cikin gidan ba bare ba ce tun da ɗan gidan ya aure ta za ka akwai kulla alaƙa tsakanin jama'u wani lokaci ka biyo guda biyu wani lokaci ka biyo guda biyu kuma da akwai manufofi da dama a cikin aure wanda su ake so ma'aurati ya hango don su za su ba shi daman wato ainihin rayuwa mai daɗi a cikin auratayya to amma nan sai Allah ke zargin su dan din mai wa dan namiji banda yake awar baya da wata ba. inda ya san a cikin wa dan namiji ba tsaron haihuwa a cikin wa dan namiji ba tsaron kulla sarkun din da ba aure ake ba babbanci ne tsaba ake a cikin wa dan namiji ba cewa ana raya sunnar wani annabi cikin annabawa a a sunnar sai kan cikin sai ake rayawa kenan innakum a ar-rijala شهوه فقط من دون النساء هو الجنس هو جنه مثل الشيوخ الذي واللي يبنى ابو جنه اللي يبنى ابو جنه كما تقول يقول من زمن الحوانيون ان دون بكاتا كاي جنس هو كاي ومن يتبع من يتبع من يتبع من يتبع من يتبع من إن الذين تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مشركون lalle su mutane ne waɗanda wato ainihin suke kifiri din a nan gudan an zargi wannan aiki wato an munana wannan aiki da kalmomin kamar haka na farko dai an sanya wa abin suna albarka. wato mugun abu mugun aiki mugun aiki don namiji ya cewa namiji mugun aiki ne na biyu kuma an sanya sunan an sa masa suna al-isra bal antum qawmun musrifun sannan kuma an ba su sifa na cewa ash-shahwatul mutlaqa sha'awa ce tsantsa wanda ba ta da tsingi na tsaya ba ta da baibayi na tsoron Allah sannan da agarwa ya ta da wasu manufofi tsawawa wanda kuma dan adam ne don tunda da shi a cikin rayuwa kaga wannan kadai ya ce nuna na maka wannan sana'a ta mutanen annabi ne a duk kana miji da zuciya ta miji Allah ya rubuta dan an tun kawo miji وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه amsar mutanen ka ta zama komai ba illa an kado kafin irin kinki hakan jihin ne kan mutum da tsoro su da tsoro haka aka ce a fitar da annabi lu shi da masu tunani irin nan da gari dan za su gurɓa ta yanayi a kai za su kawo rashin jin daɗi sun saba jama'a sun saba abin da kowane kinki kowane kallo shi aka yi dadi ba a inkarin ba asra al-munkar ma'rufan wal ma'ruf munkaran lamari ya lalace ka tallafar mawazin kullaha wato gaba ɗaya komai ya rikice innahu unasun yatafakarun lalle mutane da su waɗanda suke son karkata wato kenan su kansu sun yi da su masu laifi ne wato cikin datti suke da haka wanda yake cikin wannan sana'a sana'a cikin ta wanda wanda ya nesance su ya tsarkake kanka Ba haka su da kansu suke cewa annabi lokacin da mutanensa mutane ne masu son karkata wato mutane da suke kan su tsara kake kansu da gaisu mummunan ɗabi'a a da kai ya ɗan uwa wannan ita ce mummunan ɗabi'ar mutanen annabi lut kuma su ne waɗanda suka fara tsagar da wannan mummunan ɗabi'a a ban ƙasa kuma laifi ne wanda ya ce matuƙa wajen muni cikin addinin musulmi dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa duk wanda aka samu yana aikata irin aikin mutanen annabi lut to a kashe mai yi da wanda ake yi da a nan ba bambanci cewa ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba ko saboda saurayi ko majalanci ne kaga a harkar da na kuwa in mutum saurayi ne kula da za'a masa ba za a tuka ko majalanci ne shi ne za a dace amma mutumin da yake da wani kusa shi ake kaunin wani ba wani bambanci tsakanin saurayi da majalanci kashe shi za a sai dai haka kuma wanda aka yi da shi za a kashe sai dai aka kashe Idan wanda aka yi biki ya zanto yaro ne karami ba baligi ba to ba za a kashe shi ba da alƙalami bai haukun sai dai a kama shi a hori horon da aka ga zai iya hana na tsoron ta sai irin wannan mugunyar aikin nan da kuma a masa horon a fili saboda yara ɗan ƙanana irin ta idan sun gani su tsorata nan gaba kar su bari wani amma dai magidancin da yi wato ina nufin baligin da yi shi wannan za ma kashe shi ba na wajen kashe wani su ga bambam ce a tare su ta kofi waɗansu su ce a kona shi da wuta waɗansu suka ce a a duba a ga tsaunin da ya fi kowanne girma a garin ko jirin da ya fi kowanne girma benin da ya fi kowanne tsawo a garin sai an hau da shi can kololuwa kan da sai a jefo shi sai kuma a biyo da duwatsu wato a kwatanta maka abin da aka yi wa mutane annabi lokacin da za a kifar da garin ka ga na. عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مكونه عند فما ظن الظالم ببعيد aka kada daga sannan aka fitar da shi haka to shi ma a yi masa haka a hau da shi dutsen da ya kowanne tsawo idan akwai duwa su a garin ko ginin da ya kowanne tsawo yanzu kamar ana a nan da gudu wani ginin da kowanne tsawo sai a hau da shi kan gudan yau international hotel ko ya fi kowanne tsawo a hau rufin sama da a kano ne abin da harkata ta ban abu nawa ta fi kowace tsawo sai a kai can sama sai a rubutu da shi sannan sai a biyo su biyo haka su su malamai su wato a yi masa hukuma mai tsanani saboda malamai saboda mai malamai suka kawo su harshe a kan wannan saboda mai yi irin wannan ɗabi'a yana jin daɗin abin da bai kamata a ji daɗin sa wato shi kazani ne a cikin dabbobi ma ba sa yin dabbobi ma namiji baya neman namiji a cikin dabbobi sai koma bayan dabba kasashiya cikin dabbobi irin su alade sun suke yin wannan to amma dan adam da hankalinka da tunaninka da basirarka waɗansu suna yi da hujjar yin kuɗi domin su an faɗa musu suna yi za su yi kuɗi waɗansu kuma suna yi wai za su yi tarjini yi eh, to tun da yana daddan ne mazaje mazaje wasu su yi duk wani su ɗin gari wallahi sai ya kace masu tsoron Allah ba sa jin tsoronka ba su masu tsoron Allah ba sa jin tsoron ka fajiri ƙarya suka faɗa ma wanda suka faɗa ma wannan magana wani yayi ko zai yi ne da an gaishe da zo ku faru tun da muka tsoro daga wallahi wadansu wannan jin akwai waɗanda matan su na aure ba sa yarda su kasance su cikin gida saboda sai dan ya riga ya kama kan su ne ne malamai suka ce a cikin alaka da ɗan namiji a matsayin sai jin haramun ga suka kamar abu na farko mace wadda ba ta aure ba abu na biyu namiji ya nemi namiji abu na uku mace ta nemi mace sannan kuma sai abu na hudu namijin dan adam ya nemi dabba akwai ko babu sannan abu na biyar mace ta dan adam ta nemi dabbar na ta nemi ta nemi namijin dabba sai ya biya mata to duk masu hankali suka ce namiji ya nemi mace wadda take ba ta ce ba ya aikata ta ta kanki shi ya fi sauki a kan ragowar duk waɗannan wanda suke ba shi ya fi sauki saboda an ɗabi an tabbaki kan zai yi awar an ɗabi an tabbaki ita ma za ta yi awar amma ba a ɗabi an tabbaka namiji da ta fuskar halittar ubangiji ne ya fi awar ta ba a ɗabi an tarda mace ta yi awar mace ɗan ba an san da bil adam ya ta awar dabba tunkiya akuya kanwa ba a yi san da ya mace ba ta nemi dabba ya dauke mata cewa duk wannan sai mutane sun zama dabbobi sun tafi daga darajar ta bil adama sannan za su yi wannan abu ne da yake mutu kawo wajen muni amma yau saboda rayuwa irin ta turai saboda kuma yadda wato mutane suka samu dama su ga intanet dan da nan wancan website na fusara wancan website na fusara akwai website din da na masu neman maza ne kadai akwai na mace ta nemi mace akwai na mace ta nemi dabba akwai na namiji ya nemi dabba duk da sauran gurin akwai na datti dai yan shekara cikin zuwa abin da ya sama ne nemi yarinya yar kasa da shekara ta biyar duk wannan fusara da rashin mutunci da turawa suka zubo a cikin intanet yara suke shiga danan da kai kilikin ka shiga da kai kilikin ka shiga wannan sai kawo mutunci su kuma suna yin wannan ne dan su yaɗa fasadi a banka Allah ya faɗa mana alam tara ilal ladina utu nasiban min al-kitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadullu sabil su san zaɓi ɓata sun san ɓata ne suka zaɓe su suka ce sun ji sun gani shi za su sannan kuma suna son ku ku ɓata haka suke so ku ku ɓata kar ku mutu ku ɓata su kaɗai waddu kama kafaru fa takununa sawa'a ma'ana namiji zai ya nemi mace ba ta hanyar aure ba ba ta ake ba laifi ba ne laifi ne inna kana fahimta masa a sabila alfasha ce mummunan tafarki ne amma ki ya fi sauki sauki a kan rabuwa. sai fa in namijin kuma bayan matar ba ta fuskar aure ba ba to kuma in ta zanto tana cikin gabatul mahali gabatul mahali kamar dangantaka ta da su akwai hausayya akwai kuma masu wannan dabbanci mutum ne ne yadda wani ne yasta wani ne ummarsa duk kana irin waɗannan wallahi idan kana aikin karantarwa da wa'azi za ka kama mai akwai waɗanda za su kawo maka sukan mahaifinsu ya hana ka aure duk wanda ya zo sai kore su saboda yana neman su kuma wannan tashin hankali idan ba kai kabu bala'ai ga sunan ire-iren su ga sunan irin da yawa wato dan adam gaba daya ya sauko daga madarsa kala ya sauko daga can nan da Allah ya dora shi bisa ga ka'idar wala kada karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila هذا التكريم الإلهي هذا التفضيل الرباني نزل منه بنو آدم تكهكروا أنه وتركوه mutum ya bar wancan ƙonin ruwa ta at-takrir karamci na ubangiji at-tafdil fadallahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila ya dawo كفى حسن جدع إنهم إلا الانعام بل هم أظن سبيلا فترى الجد وندع يطع مثل تسكين من الجربة والمسيحين يطع مثل مولا وانا عيشي في أبي باب وتريبا في أن يكون في كوا كامله تزيين تزيين يكون زين لهم شيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون زين لهم شيطان أعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أوى كوا تزيين amma babu wani sauƙin cewa a ciki babu wani morewa firme ne duk babu wani abin da za ka ce kaji a ciki wallahi da ne kawai ke kawata wa mutane waɗanda suke cikin irin waɗannan musulmi muna roƙon ubangiji da sunayensa mafi jari duk abubuwan da ya gaba. ta cikin wani hadisin ruwayar Imam Ahmad dan hanbal Allah shi kare da Allah shi kansa da gafara daga Abdullahi da Abbas Allah ya gare su shi sunsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da mutum tabbata gare shi yace la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci dukkan wanda ya yanka ba dan Allah din ba la'ana Allahu man ghayyara tukhum al-ardi Allah ya la'anci dukkan wanda ya canza kan iyakar kasa kamar ka canza iyakar plot kana da fili ko plot sai ka canza iyaka dan ka shiga cikin plotin dan uwanka kamar gona kana da gona sai ka canza iyakar gona dan ka shiga cikin gonar dan uwanka duk wanda ya wannan Allah ya la'anci shi ya tsine masa wa la'ana Allahu man kama al-a'ma an sabili Allah ya la'anci dukkan wanda ya boye makaho hanya makaho ya taho yana cikin tafiya baya gani kana ganin zai fada rami sai kai shiru kana ganin zai fada rami mutum sai kai shiru kawai ka zura ido Allah ya la'ance ka shiru din da kai wa la'ana Allahu man sabba walidahu Allah ya la'anci dukkan wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa wa la'ana Allah man tawalla ghayra mawalihi Allah ya la'anci dukkan wanda ya kokarin dangantuwa zuwa ga waɗanda ba su suka yantar da shi ba bawa ne aka yantar ya sami yanci Bai ya tashi a madadin ya dingina kansa zuwa ga waɗanda suka yantar da shi sai ya dingina kansa zuwa ga waɗansu wanda ba su suka yantar da shi ba dan yana ganin sun fi asali ko sun fi shuhura yana son ya shahara da su wa la'ana Allah man amala amala qaumi lut Allah ya tsine ya la'anci dukkan wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi Lut wa la'ana Allah man amala amala qaum Lut wa la'ana Allah man amala amala qaum Lut haka manzo Allah ne mai taso uku duk sauran ya ce la'ana Allah so daya amma na karshen sai da mai taso wa la'ana Allah man amila man amila amala qaum Lut sai da mai taso Allah ya tsare فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون amsar mutanensa ta zama komai ba face kawai cewa suka rinka yi asrijuhum min qaryatikum ku kore su ku fitar da su daga cikin garin ku innahum unasun yatafaharun dan su mutane ne da suke son a jin su masu sarki ne da haka ba sa yin aiki irin namu to a kore su su bar gari kenan فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وبنجي تعالى فأنجيناه وأهله sai muka samar da shi shi da ahalinsa wato shi annabi lutu alaihi salam sai muka fice shi daga cikin waccan azaba da aka nufi mutanensa da ita wa ahlahu shi da ahalinsa anan abin da ake nufi da ahalinsa wato iyalan gidansa ko kuma iyalan gidansa tare da waɗanda suka yi imani da illa imra'atahu sai dai matar sakana sun zabirin ita kan ta kasance cikin wanda suka yi rage a cikin azaba wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu ruwa na azaba akan su fanzur kaifa kana asibatul mujrimin duba kaga ya karshen mujrimai ya kasance masu laifi ya kasance sallallahu وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وإلى مدينة يزوى قبرنا مدينة قوى أخاهم سعيبا من طول الأوقوانس النبي شعيب عليه السلام wato dan uwan su ta fuskar yare ko gari gari ɗaya ya hada su sannan kuma yaran su ɗaya ba wai dan uwan su ta fuskar addini ba qala lokacin da yaje sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na ko abudullaha ma kun min ilahin ghairu ku bauta sama Allah ba ku da abin bauta bisa ga tantantar dai qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum Hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku fa awful kayla wal mizan ku rinka cika alkaila wato mudu da kuke awo da shi lafazin ya tafi dukkan kwano da za a yi awo da shi sawa'un babban kwano ne ko karami ne kamar sa'i ko mudu ko gwangwanin madara duk abin da za a zuba abu a ciki a auna ya zama alkai fa aukul kayla wal mizan wato ku cika alkayl wato shine abin awo ko kwanan awo wal mizana sannan kuma ku kiyaye su da ku tsayar da shi ya tsaya daidai wajen awo kare zanto cewa kuna magudi wala tabkasu nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane su wato kar ku rinka yin dabarar tauye wa mutane su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku fasadi a ban kasa bayan ubangiji ta'ala ya riga ya inganta kasa inganta kasa ta hanya irin biyu karo na farko na inganta kasa abinda Allah ya saukar na ruwan sama sannan da abinda yake fitarwa na tsirrai a sanadiyar ruwan sama tsirrai nan daga cikin sa akwai kayan abinci akwai kayan marmari akwai kuma ciyayi na dabbobi akwai kuma ababen da kwalliya suke wa kasa da dan adam da dabba duk ba sa ci duk wannan dan amfanin dan adam ne kaga gyara kasa ne wannan gyara kasa a ɗabi'ance gyara kasa ta fuskar yanayi Allah ya samar da yabanya to kar ku yi fasadi wajen lalata kasa din gurbata ruwan shan mutane ko lalata amfanin su ko lalata abinci ko lalata ciyayi ko wani abu ko kona gobarar daji haka kawai mutum ya cinnawa daji wuta duk wannan yana daga cikin al-fasad fasadi la tafsidu fil ardi ba'da islahiha gyara kasa na biyu wanda shi ya tsara wannan muhimmanci shine gyara kasa ta fuskar saukar da littattafai da kuma turo da manzanni wannan gyara ke karo na biyu ubangiji ta'ala ya gyara kasa ta hanyar turo da manzanni da saukar da littafi to duk abin da zaka ce a yi da abin da zaka ce a bari duk abin da zaka ce a aikata ko a faɗa da baka da abin da za ka ce kar a aikata ko kar a faɗa da baka to ya zanto ya dace da koyarwar littafin Allah ya zanto ya dace da koyarwar shi annabin da aka turo a zamanin ka idan kai haka to ka bar kasa a ingancin ta da Allah ya so ta kasance a kai amma idan ka farar da wani sabo wanda ya ci karo da abin da Allah yake so na gyara ya ci karo da abin da manzon Allah ke so na gyara to kai fasadi a ban kasa bayan an gyara ka an gyara kasa ta fuskar tauhidi to bai kamata kai shirka ba an gyara kasa ta fuskar tsayar da sunna a cikin ta to bai kamata kai bid'a ba an gyara kasa ta hanyar yada ayyukan da'a da biyayya to bai kamata ka yaɗa ayyukan barna da fasadi gidan giya da nufin ka samu kuɗi gida ka ajiye karuwai a ciki da nufin ka samu kuɗi gida ka ajiye gwagware waɗanda ba su da aure amma kuma ba ka amintu ba za a iya kawo ban za su ajiye kuma ka sani amma duk baka damu ba duk wannan ya dafa sadi ne a bankasa gidaje na kallon bidiyo gidaje na kallon talabijin da mutane suke a cikin unguwanni zo su kawo wato ainihin satellite sa sannan kuma su zo su kawo wato ainihin dan generator su sa bentuna suna haskawa yara kanana fina-finai waɗanda suka ci karo da tarbiyyar addini suka ci karo da yadda ya kamata al'umma su zama a matsayin su na al'umma duk wannan lalata kasa ne bayan an gyara ta da haka kar mutum yayi na farkon kar yayi na biyu la tufsidu fil ardi ba'da islahiha saboda dan adam yakan zama dan adam ne daidaitacce lokacin da ya kasance ya samu gyara ta fuskar jikinsa gyara ta fuskar gangan jiki kuwa ya danganta ne ga yadda ruwa ya sauka tsirrai suka fito aka samu abinci aka samu itace wanda da su ake yin sinadari na magunguna idan jiki baya da lafiya a magance duk wannan albarka ce ta ruwan sama a sakamakon sa duk ciyayi za su komai da komai zai fito duk wannan hidima ne ga gangan jikin dan adam idan kai kokarin gurbata ruwa ko na teku ko na gulabe ko na rijiya ko na bohol to barazana kake ga rayuwar dan adam in kai kokarin lalata ko ciyayi ko kayan abinci ko kayan marmari ko ka kona daji kawai iska mai kauri ya rinka tashi ka gurbata yanayi duk wannan barazana take ga gangan jikin dan adam bangare na biyu shine gyaran jikin dan adam ta fuskar wahayi Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan ke gyara dan adam ta fuskar wahayi ya zanto ya zama daidaitacce akan siratul mustaqim da zaran ka fita koyarwar addini ka kawo bid'o'i ka kawo ka garwaya da addini an kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya to kayi fasadi a ban kasa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin abin nan da aka faɗa shine mafi alkhairi a gare ku in da gaske ne ku mummune ne wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kar ku ce za ku rinka zama akan kowace hanya tu'iduna kuna razanar da mutane eh ya karanta ko ko bakan da ba to da muka ana yin ba karanta ba da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh